وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين kuma babu wani abin da zai zo ma waɗannan mashirkai na gargadi wanda yake sabon saukarwa ne daga Allah mai rahama dauke da hujjoji akan kaɗaita shi da tabbatar da gaskiyar annabinsa face sun kawar da kai daga jinsa da gaskata shi